لليني فان لم يستجيبوا لكم فاعلموا انما انزل بعلم الله وان لا اله الا هو فهل انتم مسلمون idan sun kasa kawo abin da kuka nema a wurinsu saboda rashin ikonsa a kai, to ku sani ya ku muminai, sani na yaƙini cewa Allah ne ya saukar da Alƙur'ani da iliminsa akan manzansa ba ƙago shi kai ba, kuma ku sani cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah. Shin za ku miƙa wuya a gare shi bayan waɗannan tabbatattun